Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a nan dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Muna tare da baki waɗanda suka taho wato babban shirin nan da ake kira yale a takaice ko kuma Young African Leaders Initiative wanda shiri ne da gwamnatin shugaba Barack Obama ta bullo da shi domin ƙara ƙarfafa yadda matasa za su same sukunin yin shugabancin ƙasa nan gaba dama hausawa suka ce wai yara manyan gobe ko ce matasa shugabannin gobe kenan a wani abin da nake nufi to za mu yi magana ne kan batun harkar ilimin mata musamman ma a yankin arewacin najeriya a mana tare da baki har guda biyar cikin zauren namu a yanzu a zan kyale su su gabatar da kawunansu da kuma irin fannin da suka zo suka karanta a nan amurka sannan kuma sai su bayyana mana yadda suke ji cewa za a iya bunƙasa ilimin mata a arewacin najeriya barin faro da malama ta farko sunana maryam shehu muhammad ni lawyer ce ina aiki a abuja investments um, harkan um, tallafin ilimi na mata a arewa ya samu um, kalubalanta saboda wasu irin ɗabi'u da al'adu da muke da su kuma hanyar bunƙasawa shine mu iyaye mu ƙoƙari mu tura yayan mu makaranta ko da za su yi wani sana'a ko ko ma menene muke so su yi mu tabbatar cewa ilimin nan an ba su in ka ilmantar da 'ya mace ka ilmantar da al'umma gaba ɗaya. To a bari mu je ga malama ta gaba. Sunana Fatima Madaki ina aiki da Education and Sustainable Livelihood a garin Jos. Hanyar da nake ganin za a iya bi na samun ilimin mata a Nigeria shine dokokin da gwamnati ta ajiye su na samun ilimin yara ya zama cewa ana gudanar da su To ya yi kyau a kwarai da gaske malama Fatima bari mu je ga ita malama ta gaba sai ki gabatar da kanki sannan kuma ki bayyana mana kamar cewa ya kike ji za a iya bunƙasa harkar ilimin mata. To, salamu alaikum sunana Fatima Ibrahim ina aiki da Center for African Entrepreneurship a Bayero University Kano. Ina ganin hanyoyin da ya kamata a bi kusan zan ce an fara bin su saboda gwamnatoci yanzu sun gane mahimmancin ilimin mata a al'umma sun fara tafiyar da um, suna ba da tallafi a wajen karatu. yanzu za ka ga mata tun daga secondary school wasu matan primary school za a ce ilimin mata za a ba da shi kyauta to a irin iyayen da ba za su iya a afodin su kai yara makaranta ba wannan ya zama musu taimako sosai za ka ga suna yadda suna kai yaran su makaranta kuma yana da kyau a ƙara wayar da kan iyaye waɗanda suke ganin kamar ilimi ba abu bane mai kyau ya kamata um, a sanar da su cewa yana da amfani ba don komai ba ma rayuwa yanzu dole sai da ilimi kuma ina ganin kusan kowa ma yana ganin haka haka ne to bari mu je ga malama ta gaba ko za bayyana mana menene ra'ayinki kan wannan batun to ibrahim na gode uh, ni ce mai suna cundun dauda daga jihar plateau daga nigeria ina ga da za a yi a karfafa uh, mata shine a kara ba su kujeri sosai a gwamnati kuma a karfafa yaranmu su je makaranta in aka yi wannan zai taimaka sosai na gode haka ne to sai kuma malama ta gaba wadda ita ce ta karshe dama kamar yadda na faɗa muku wato su biyan ne cikin zauren namu to na amina garuba ahmed ina aiki da bauchi state uh, judiciary as a mai shari'a advice dina shine muna bukata tallafin mazanmu maz, mazajenmu muna bukata talafin mai gidanmu muna bukata talafin su iyayenmu babanmu su yi supporting ɗin mata su tafi makaranta su koya ko sana'a ne ko karatu ne iri daban-daban da akwai shi kuma muna bukata mentoring program wanda mata da sun fara aiki zai su ba shawara ma matasa da suna zuwa so that su uh, in sun zama mentor din um, matasan suna da wunde zai su kallo da su koya abubuwa mai kyau a wajensu so ina gan da wannan za samu cigaban a uh, ilimin mata a garinmu haka ne to a kafin karkare ina so muku sake muku tambaya kwaya ɗaya ko za ku ba mu amsa kamar me za ku bayyana wa masu sauraron mu game da wannan shiri da kuka zo kuka halarta a nan amurka yaya yake ta yaya ake zaben mutanen da za su zo su yi wannan shiri da sauransu haka a bismillah bari mu sake kuma gare ki malama amina Wannan abu is very competitive ya zan ce competitive Wato akwai gasa sosai mutane da yawa suna nema. Mm. Mutane da yawa suna bukata su zo wannan program din. Amin ana bukata mutum yana da document mai kyau na makaranta yana da abubuwa aiki da yana yi a gida yanzu kuma aiki din yana da amfani a kasanmu. So ina ga in mutum yana da wannan kuma ya san abun da yana bukata ya san abun da yana so ya yi ya tamaka um, jama'a first step kenan ya shiga wannan program din haka ne to a malama cindin mai zaki faɗi game da wannan an kawo matasa ne daga shekara 25 zuwa 35 kuma a cikin matasan da aka dauka wayanda ne sun riga sun fara aiki daga kasashensu wanda suke taimakon jama'a sosai so an kawo su nan don a kara karfafa um, aikin da daman suna yi daga gida yadda za su koma su kara taimaka sosai ba da sauki ba ne don mutane da yawa dubu hamsin suka so su zo nan amma cikin dubu hamsin an ɗiba dari biyar ne kawai lallai abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa an ji hausa <laughs> da faɗi malama fatima ya ake zaben mutane kuma in ce kamar wace irin gwagwarmaya kika yi kika samu zuwa cikin wannan shiri saboda an yi ta kusan wata shida kenan a disamba aka buɗe ƙofofin da za ka iya applying ka zo to sai kuma a june aka taho tsakanin wata shidan nan an yi um, an yi going through um, matakai da yawa da sai ka tsallake wannan za ka je wannan ka je wannan wato dai an yi tankaɗe da rairaya da yawa eh, wato in ka tsallake wannan kana iya faduwa wancan sosai saboda a najeriya kawai mutane dubu goma sha biyar suka yi applying amma mutane arba'in da shida aka zaɓa daga ƙarshe mutane arba'in da shida eh, daga cikin wannan dubu goma sha biyar din eh. to amma ina ganin wannan dama ce mai mahimmanci saboda duk yadda kake yin abu a inda kake duk kwarewarka yana da kyau a ce ka je wani wuri ka ga ya ake yi ka ɗauki meye mai kyau a ciki ka aje mara kyau ka ɗauki mai kyau kuma ka yi applying a abin da kai kake yi saboda haka mun ji daɗin samun wannan daman kuma muna ganin insha Allah al'ummar mu za ta amfana da abin da muka samu to ya yi kyau ba barin je ga mai sunanki a fatima wani abin da aka duba kuma shine tambayan da aka yi bayan ka zo ka yi wannan koyarwan in ka koma me za ka yi hmm. yawancinmu da muka zo abubuwan da muka ce za mu yi shine abin da ya amfani mu mu karan kanmu wanda muka zo don mu koyi abubuwa da dama hmm. sai kuma ya amfani al'umma kuma ya amfani nigeria da afirka hmm. haka To a malama mara me zaki faɗi game da wannan shiri naku na yali da kuka zo yi a nan Amurka da kuma wato abubuwan da kuka koya kamar me zaki faɗa masu sauraron yadda aka yi kuka zo da kuma abubuwan da kuka amfana da shi. Shi dai wannan um, application ɗin da aka yi a yanan gizo aka sa. so duk matasa um, sun gani akwai wanda na san za su sa ran za su yi nan gaba so sai su bincika a yanan gizo zuwa ƙarshen shekara su gani in kana da takadu masu kyau kuma ka, ka bambanta kanka ka nuna ka iya ka, kai ƙwararre ne a harkan da kake yi to in allah ya taimake ka za ka samu shiga kuma abu ne mai kyau saboda za ka koyi abubuwa da yawa kuma um, duk inda kake sai ka koyi inda zaka zaka shugabanci mutane to kuma abin da muka zo muka koya kenan a nan haka ne to a mun gode kwarai malamai da shigonku wannan zaure namu wato dandalin voa.com wanda ke kawo labarai da dumudumunsu ba dare ba rana daga sashen hausa na murya amurka a washington dc